mun tsaya aya ta 25 ne za mu tashi farkon aya ta 26 matsayin kalima da fatan allah mafi sarki ya karfa mana ya kuma buɗe kirji kira janmu ya sa kwamfani fahimci abin da za mu ci ya zurfa mu da aiki da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار زوج آه، بني سبحانه وتعالى يا أبو عمر المسالي أكل كلمة جداء إيمان إيمان كلمة تتوحيد تبين الله لبتا مثال أن الله سبحانه وتعالى بيان أصلها ثابت وفرعها في السماء wannan bayanin ta ya gabata sai yau yace wa masal kalimati misalin wata kalma khabisatin mummuna kalma mummuna shi ne suka ce kufurul kafir wato kafircin kafiri ko duk kalmar da za ka sa ne ita ya fita daga musulunci ya bar Allah to sai Allah ya ce wannan kalma ka shajaratin kamar misalin wata bishiya ce khabisa mai muni asar ya tabbata daga anas dan malik kamar yadda atada wato tada, ibnu da amatu sadusi ya rawaito daga anas da sanadi sa'id cewa wannan kalma ko ka ce shajaratu khabisa ana nufin alhawwal wato ita ce bishiyar guna guna wato ko ina ba wani abu mai dacin gula babu ganyen ta daci itacen ta daci ya'yan da za ka bayar da su su ma masu daci sai Allah kuma ta'ala ce ka shajaratin kamar misali wata bishiya ce khalisatin wacce take mai huni ta ɗanɗano wujtusat wacce aka jijjige ta aka cizge ta min fawqil ard daga kan kasa kaga da ita ba da kyau ba sannan ba ta da matabbaci a ƙasa an gane ko haka zare kafircin kafiri shi a nan duniya bai amfanar da kansa ba ba zanzira idan ya je lahira ya yi moro na a wajen Allah shi bai yi wani abu da zai sa Allah mutum sarki ya so shi ya kaunace shi ba ballantana ya haifar da wani abu wanda yake a bayansa za a samu wata fa'ida ba wannan kenan kamar misali mutumin da ke rayuwa ne ba a daidai ba wannan ka'ida ce kulliya za ta shafi musulmi ta wasu fuskoki za ta shafi kafin ta kowace fuska a nan duniya sun baka abin da ya kamata ba to zai yi wuya ƴaƴanka su abin da ya kamata idan baka samu mata ta kwarai ba zai yi wuya sai ma ka samar da ƴaƴa na kwarai zai yi wuya wani abu da suke gani ba ta ne kawai da ba za a bari in ana fadaka da za mu ji muna sha'awa wani ya zama kaza ya yana burge mu wani ya samu kaza yana burge mu to amma an zo muya za a mu samar da kaza din to anan kike ki saka ka shi jaratun khabisa kamar mummunan bishiya ce ujussat labazin aljussa shine gawa ke wato shakku al-insan wato gangar jiki kenan to sai ce kamar abu wato sai zama ce ujussat aka jijjige ta aka cibge ta in fawqil ard daga kan kasa ma laha min qarar ba ta da wata saiwa da tarihi ta kasa ba ta da jijiya an gane to wannan shine mumini idan Allah subhanahu ta'ala ya taimake shi ya abin da ya kamata shine can misali wancan sura sai ke cewa fa amma sabadu fa yadhabu kifa'an wa amma ma yad'u an-nas fa yusbiqu wato wato kun fara tafi a banza ne amma da abin da zai zama cewa sababin amfani da mutane ruwa ɗin ko ta mutane shi zai tabbata ne a bankasa sanda ka rayu cikin tsoron Allah cikin abin da ya kamata ƴaƴanka ma za su bi ka walazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bi dhurriyyatihim wa ma alatnahum min amalin min shay Allah ce waɗanda suka yi imani kyakkyawan imani suka yi aiki na gari ƴaƴansu da zuriyar suka bi ta a cikin wannan imani to Allah sai za mu tattara su da su da alin a gidan na ba amma idan mutum bai abin da ya kamata ba kuma yana sa rai ayan ce abin da ya kamata akwai matsala kwarai da idan kana so a samu maka ƴaƴa na gari sai ka samu uwa ta gari idan kana so ya zama cewa domin duk matar da ka aure sai ta haifar maka irin babanta ka'ida ne duk matar da ka aure sai ta haifar maka babanta ta haifar maka kakanta ta yi maka wani babanci da kanin gaba ɗaya dangi da shi ta zuwa wasu a gida duk ɗanka kwaya ɗaya ta ɗauko yana kama da wani babanci ne wani ana nuna a ɗabi'a a zubi da tsari da komai malamai ta zuwa su cewa a wirasa ta fuskar gado da yaro yake yi yana gado fiye da kaso bakwai a dangin wato dangin wasa wani kenan shi yasa mutum hadisi da rauni a al-irqa kasa wato jijiya shuguma ce ko jini shugumi ne bibiya yake bibini yake to ko ga wani cikin da mutum shi aina mai gudu shaba a dole sai ɗaya ya kama da ɗaya sai ɗaya ya kama da ɗaya wannan ɗan da ku gani sai ya ɗauko wani ya dandano wani a cikin danginsa akwai wani ɗan da kuma sai ga ya ko shi gaba ɗaya biyan da ta sa gaban shi ba zai ba shi ya Allah Allah ma yake cewa mai suka kashe shi da za ka bincika da kyau shago da mai iya ta wani bawon babaji ne wani bawon babaji wani ke shi sama za ta da sai ba mu ka'ida idza ataku man tarbuna dinahu wa khuluquhu mutawajjih illa taf'alu takun fitan fil ardi musadin kabir wa bi riwaya musadin arim idan wanda kuke ga da addinin sa da dabi'un ke zo neman auren taku ku ba shi addinin sa dabi'a addinin sa dabi'a idan ku aikata haka ba to kuwa tun ba ku suna ta fara amma ku sani ne ba ita ma mace sai ta fara ku biyu ta biyu kalimar shari'a ina horon da ka aure ma a kuce za ta biyu hannun da za su yi albarka kwarai da gani yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu ubangiji yana tabbatar wa da masu imani bin qawli sabiq wato zance tabbatacce amsa gamsashiya wannan تابعي ذلك كما أبوسع يقول لي صنو سوالا حتى مضيك أبري أجلت إذا أنت سبب تعجل سمادينك وعمارك ومن نبيك ما دينك وما ربك ومن نبيك بسي كام سوال من أسوى سيني وانا سيني وانا سيني وانا هذا بيقول الثالث كيف في الحياة الدنيا أنا رأيوان الدنيا نرى أيها الدنيا إذا مسلمين في القرآن الله Allah zai buɗe masu kuje da shi ne kuka jona da wancan wanda kullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah zai dinga sa muku da tsira kuna yin fadan maganganu wanda suka dace kuna aikin da ya dace aikin da ya kamata na imani imani ku zai samu masa abubuwa da yawa imanin ka da Allah yana sa ka ci jarabawa a makarantar da wannan aya domin wannan imanin da ya da Allah zai sa ka yi aiki tukuru ka yi karatu sannan kai yanzu gaba ki daya ba za ka ba wa ili wato ilimin kan jagewa ka karfi bari kika za ka dogara da Allah ne zai koya ma ka dogara da Allah domin ka ji a baka rabi so nawa da gaske maka jarabawa sai an kawo bifa din sai ga abin da kake karanta yayi yamma an ka kuma sai gabas amma ikon Allah wani ke magana da sai ka mumini ya hai sai mumini ya tsallake sai ka dinga tunanin wani ya ake da ayyuka ya wani sai ka ma mutum amanu bil qawli sabit Allah yana tabbatar wa da masu imani zance ga mutashi zance wanda ke matabbaci sai ke ai fil hayati duniya sai ana duniya kafin lahira wani kira duk inda za a shiga sai Allah ya sa masa wannan daga cikin wannan misali isa ta abu nu'ayn da ya kawo akan wani bawan Allah abu ya ji al-islami sunan shi kenan mutum ko wata rana ta kaddare kewa yake ne ya ga ana ce masa abu ya ji yau ka tashi ka zo coci wata coci ce babba yau za a yi taro ka za a kai bukatar cikin ko sai kama ana masa magana babban malamin da musulunci wallahi malami mutum ne cikin da nake ana ce mu wani akwai ya akwai da ne ne wanka ne alwala ya sa kayan koyi da dare ko sai ya jira a cikin dare. Ah, ana da su a kafa kuma wannan da shi ne to a ne kawai da malamin talatin da su san shi da ke ni ba su da su yi an ce mun ban san da ake nufi ba wasu na cewa a ce wasu na cewa a ki ba, Allah Allah muke so don yau Allah ya kuce tsakaninmu da ku sai suke ce masa ga mutum malam da tambaya muna tambaya idan ka amsa ta duka wallahi za mu shiga musulunci gaba ki ɗaya mana wani abu ne guda ɗaya wanda ba shi da na biyu wani abu ne guda biyu ba shi da na uku har zuwa wani abu ne guda goma sha biyar ba shi da na sha shida lokacin da yake faɗo wannan har ga musu da yau abu ya fi a ne cewa yake wallahi shi tabbar ne kan amsa shi ne za ku ko ba a ciki ba yake amma sai tuno wannan ayyari sabbi da mawa da zai amuru da ya kawo da zai da shayar ta duniya ko ta to ko sai ne yake da ya kama jawabi har sai da ya zo kan cewa abin da yake na sha biyar ba shi ne shi ba shi ne ne shi ne shi ne sana to a kalma ɗaya iska soki wani abu ne guda ɗaya nan wanda ba shi da dalili sai su manya manyan faja suka ce ba san ne bane wannan magana da ka faɗa duk amsoshi da ka faɗa guda ɗaya ne amma a tsaye ne ba za ne ta fita yi zuwa da ba zuwa gari ka akan wannan musamman da mutane wannan kai mace wani abu ne guda ɗaya ba su gare ta zuwa mutane ta ci abu in ya faɗi gaskiya kar ku abin da mutumin da ya kokari kun tambaye shi abu goma sha biyar ya ba da amsa kun kun haka ne ko wannan ne ya zuba da wasu ba wannan shi Allah shi ne kai ba shi ne magana mai da magana cuci da su sauran duk ba su ya bane ai wannan kalma yana faɗa kina faɗa wannan ba wanda bai kai a wannan gurin malamin nan suke sallar da sallar a wasu da shi kowa ya mutu to wannan ka'ida ce kulliya ɗaliban da suke makaranta suke jami'o'i da sauransu su yi karatu su dogara da Allah wa taqullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah a ce ne dai alƙawari zai da manzon sa yusaddiqu Allahu alladhina amanu bil da thabit amsoshi da kake nema ya za a yi kafin lokaci ya za a yi kafin lokaci kuma ka gane mu ne wannan malamai sun fi kowa iwani da wannan saboda malami ne ba za ka yi mai tambaya ka dona abu sanda kake mai tambaya da sanda yake shirin ba ka amsa sakan sai ka biya faɗo wani abu wanda shi kansa ba da marabar da ya kanta ya shafi shekara ashirin amma sai a kawo masa abu kamar yana ganin su a rubuce a gaban su Allah ya ba shi amsar ya ɗauko littafin wani mutum har da shafi da mujallar da hadisin wani da sadaki kaza kaza da kaza da kaza wannan hukunci kaza ne to ya Allah ne ke wannan gurgurdan imanin bawa da dogaran bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala gurgurdan yadda Allah yake buɗe masa abubuwa yake ba shi dama mutum Allah ya ba mu yusabbitu Allahu allazina amanu ubangiji yana tabbatarwa da masu imani bil qawli sabit gamsasshiyar amsa bil hayati dunya wa da rayuwar duniya wa fil akhirah haka gidan a rayuwar lahira rayuwar lahira tun da kabari duk amsoshin da malaika zai musu tambaya sai su ba da amsa a ranar kaza ka yi kaza da kaza sai su rika ita magana da sarki sama bin kaza ne fa sai su rubuta mutu ya ce a ranar kaza ka yi kaza da kaza da kaza sai su rika ita magana da sarki kaza ne sai su rubuta ya ce a cikin da ita kanta tsoron mutu da tsoron hisabu yana da alaka da idan mutum bai san matsayinsa a wajen Allah ba amma masu imani sosai masu aiki ba sa jin tsoron mala'ika da su wallahi duk sanda da zai tambaya da yi zai tambaya su ba shi amsa yudillu Allah salimin ubangiji ta wata ala yana ƙara batar da kafirai ma'ana su ko da ba su da amsa za su iya bayarwa Shi ne ƙa'ida. da musulunci da imani inda musulunci da imani da aiki tukuru mumini zai fi kafa yi cin jarabawa kwarai da gaske haka ake yi domin kai a kai albarka tare ce wani bin Allah zalimin Allah yana batar da kafirai ma'ana su ba su yawancin amsa ba su da amsa da za su bayar a duniya ko a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yafa'alu Allah ma yasha Allah yana aiki ta abin da dama A nan alam tara ila allazina badalu ni'mat Allah alam tara shin ba ka ko baka duba bane ila ladina baddalu na Allah zuwa ga waɗannan da suka juya suka canza ni'imar Allah kufran ta dawo kafirci na canza ni'imar Allah Allah ya baku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kunku da musulunci kuka ce ku yadda ba ku kafirci ku kama ko Allah ya ka musulmi sai ka juya ka komar da shi kafirci duk wani abin haihuwa an haife shi a musulunci ne kullum mauludun يولد ويولد عن فطرة فأبواه يهودانه أو أو ينصرانه أو يمجسانه دو أنا أبغى أيوة أنا أتصع كمسلم sai dai iyayen su samar da shi ba ya hude ko ba nasari ko ba majusi su suke to idan Allah ya yi ka mumini sai ka juya daidai ne da katin da ni'ima Allah da kafirci baddalu Allah canza ni'imar Allah da kafirci wa ahallu sai halatta wa ma'ana suka zaunar da mutanen suka ce ku zauna darin bayar kauman bura wato gida wanda yake na halak a hallu aumahum suka halatta wa mutane ce ku ku zabi darin bawar gidan halaka shi ne gidan wuta jahannam ita ce ku jahannam yau su za su shige ta su kone wa bi sal qarar da makoma da mazauni idan ya zama mutum jahannam ce wa ja'alu lillahi andada ubangiji subhanahu wa ta'ala ce domin sun sanya wa Allah andadan kishiyoyi li yudillu an sabili dan su kawar da bayi gaban tabarkin Allah din wani ka ce musu kamar ta'i ku je ku ci gaba da morewa ku ci gaba da morewa dan wani lokaci fa inna masirakum lalle makomanku ila nar wato za ta zarce ne ko za zuwa wuta Allah ya shi ci gaba ne قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار Ubangiji ta manuta ala ci gaba da cewa kul ka ce ni ibadi ka ce da bayina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazina amanu waɗannan da suka yi imani yuqimu salata cewa su da sallah ka gaya wa bayina su sai da sallah wa yunfiqu kuma su ciyar ma razaqnahum daga abin da muka muka azurta su da shi na dukiyoyi sirran su ciyar a ɓoye wa alaniyatan kuma su ciyar a bayyane ma malik rahimahullah yace ciyarwa a ɓoye ya fi kama da wato ciyarwa ta nafila ciyarwa ta wajibi wato wato a cewa ta wajibi an so a yi ta a bayyane Allah subhanahu wa ta'ala cikin tubu sadaqat fa illahi idan kun bayyana da sadakoki ma da ita to sai ka cewa dukkan da magana al-budu ko al-bada a sadaka a bayyana da ita ana nufin ta wajibi an gane ku to amma ya danganta da niyya da kuma yanayi akwai lokacin da za ka yi cewa ka yi da a bayyane ko da ta da ce don ka zaburar da wani wani in bai ga an yi ba zai ba kamar a ce a za mu aiki guri kaza ana neman mutane su taimaka to ga wane ya bayar da kaza ni na ba da kaza alhaji wane ya bayar da kaza to ragowar waɗanda ba su yunkura ba jin cewa wane ya yi wane ya yi kuma su motsa shin wa'adaniya wato a koye wa wa'adaniya kuma a bayyane hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane guda bakwai da za su yi inuwa Allah ranar da babu wata inuwa sai wannan sai ce wa rajulun تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم حتى لا تعلم شماله ما يمينه da mutumin da ya bada sadaka ya koye ka har sai da ya zama cewa abun ta bata san abin da damar ta ce ba na'am su ciyar mai mara ta daga abin da muka azurta su da shi sirran a koyi wa alaniyatan a bayyane min kafin wani ne ya zo la bai'u wanda babu ciniki a cikin sa wala babu kawance babu abutaka wanda kenan babu kawance babu abutaka Allahu ladhi khalaqa as-samawati wal ard wa tusbauta wa Allah ko kace Allah ko ai al-ma'bud bi haqq abun bauta na gaskiya Allah huwa Allah shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wallazi ya halitta sammai ya halitta kasai wa anzala min as-sama'i ma'a kuma wa ya saukar da ruwa daga sama na'am fa akhraj bihi sai ya tsirar wa ya da wannan ruwan ko kuma ya fitar da wannan ruwan min as-samarati na daga nau'in ƴaƴan itaciya rizqan lakum dan abtawa gari wa sakhara lakum al-fulka shine wanda ya hore muku jirgin ruwa bi tajri ya danta gudana bil bahr wato a cikin kogi ko a saman kogi bi amri da umarninsa ga shi za ta amma ga katin jirgi an cika wani a wannan shida mai a yi wata shida kuma ana saukewa amma da ne ba irin titanic din nan sauransu manya-manyan jiraga jirgin ruwa ana yi kera jirgin ruwa wasu ta nika jirgin sama don cin baninki amma ba tare da ya shi da jirgin sama kalle shi yake cewa bin wato ni ta ni ta jire bin bahar don su gudana a kan kogi da amri da umarninsa wasan kara lakum al-anhar Allah shi ne wanda ya hore muku al'anhar koramai da kuke tare da su a nan ga ruwa ga rijiyoyi ga kudi tufaye ga abubuwa wa sakhara lakum shamsa shine wanda ya hore muku rana wal qamar ya hore muku wata da'imain ai jariyain ko jariyatain suna masu gudana kullum gudana suke wa sakhara lakum al-laila shine wanda ya hore muku dare wan nahar kuma ya hore muku yi duk wani daga cikin ni'imomi ne na Allah subhanahu ta'ala akwai abubuwan ma da ya muku ya ambata a nan ba ce wa hata ku? kuma ma shi ne ya baku min kulli ma ta antumu duk wani abu da kuka roƙe shi sai ya baku shi wannan wata ka'ida ce a nan ya ce ya baku duk abin da kuka roƙe shi a ciki yana baku duk abin da kuka roƙe shi to kawai in ce to ai malami ya taɓa roƙo ba a biya mun ba a'a duk sanda ba waye addu'a Allah ya amsa masa illa iya ka amsa zaka zama ɗaya biyu ko ɗaya uku ko dai ka roƙi fari a baka fari nan take ko ka roƙi wani abu Allah ya kawo maka da wani bala'i sama da wani abin da ka roƙa ko kuma Allah ya jinkirta maka zuwa lahira ya ba su a nan duniya za ka yi roƙo in aka baka lalacewa za ka yi yanzu a ko yana ta roƙo kuɗi yana ta roƙo kuɗi to fa ranar da fa wannan dabba da kitar da kuɗin shi ne wanda ranar da yake da shi dubu goma zai zo masallaci yan kudi yan kudaden da za cikin da cikin mutuncin mutane ina da an ba shi abubuwan da yake rubutu ni sai sauran mutum haka zaka ce domin yau din akwai kudi a cikin nan naira dubu kaza kuma a ɗabi'ar Allah ka sani yadda yake rabo gwargwadon wato gwargwadon sa kai da gani akwai mutumin da wallahi in ya samu damar sai mutunci ma to a haka ma ba shi da komai yana fama ya mutunci mutane da wajen kan kaza kaza ai ka san an ce wasu ce maka baki an ce ba ta kaza kaza mace wata tsira ba namiji bai tsira ba jama'a zan ce mata mutumin ce amma ya ba ta uku ka san ita ba hadisin da ke a kasan ba hadisin ai karya ya mata sirrin wannan ba su sun eh, a yi kaza kaza kaza amma na a kasan da kakuli ne wannan ba banza ba ce kwanaki ma banki kaza sun sa a kasuwa ai to ai kaza kaza kaza kaza ba su da komai da ya ba shi da komai mutuncin mutane yadda rana ta fito za ta fada a kansa kullum mutane a sajin su ya zai ga wannan wannan ya samu dama wallahi ya samu dama sai mutane ya yi mutunci mutane ya yi mutunci mutane akwai kanta da kake gani shi kuma Allah da yake da rahamarsa wani kuma bai ba shi bai ba shi kudin ba ya samu matsala akwai wanda shi wanda samu kudin wasu addinin ba mu zai sai Allah ya ba shi wani kuma a in ka ga addinin kudin ne ba a ba shi ba sai ya ji shi a matsayi amma a tsaki ce ta sallah ato a ce duka da suna dai ka mutu ba a ba bashi a bashi kana ci auna abi eh A ko ni za ka auna ka ci ka ji ka ci ba sallah ga wani to ko a shi bunguna eh a shi bunguna shi ma kowane ne gurgurdan abin da Allah ya yi su wani ta'ala wani ko sai a bashi wannan ke ci wani sai a ki bashi duka wani an bashi yau gobe a ki bashi haka da a yi kuma ai koma ga Allah mani da dan akai kowa a aljanna Allah ya tarje mu da abin da zamu yi Allah ya raba mu da babu mali. Allah ai mana arziki ai kuma da arziki to iri iri eh Allah ya ka sa akwai mutumin da mali sai ba shi ya ci zuwa masallaci Ko ko da mu zai gaskiya mai taimako ba amma ranar da ya samu a ba shi ba masallaci Allah ce wa in ta'uddu ni'matallah lokacin addu'a ne ramadan yan uwan musulmi duk sanda mutum ka tashi addu'a ka shiga gaske ka dinga tuna wannan ayar Allah ya ce wa ataku min kulli masalati ya ba ku duk abin da kuka wato ka roki haka ce min kulli masalati daga duk abin da kuka roki duk wani abu da kuke roƙon sa Allah subhanahu ta'ala ya ba ku shi to kai da shine Ramadan ya zo daga cikin hanyoyin da ake amsa addu'a shine ka nemi lokaci kuma ka nemi guri kuma ka nemi yanayi lokaci kamar lokacin suhur lokacin buɗe baki da ake cikin tabbata lokutan amsa addu'a ne ƙwarai da gaske a can da masu ke cikin azumin kake cikin azumin ka nemi wajen uku dare ka tashi ka tashi a addu'a sannan wannan ya danganta da lokaci yanayi kuma a san da kake cikin bautar ko sanda kana tsare hoton a san da wannan yinin da kake ciki na ba ba gidan ɗansa lokacin addu'a kana shan ruwa lokacin addu'a ne kana buɗe baki lokacin addu'a ne kana yin tsoron lokacin addu'a ne da ta ƙara mutum ibada da cikin ibadu da ake yi a ramadan din lokacin addu'a ne sanda kai sadaka ka miƙa wani wani wani abu a ramadan lokacin addu'a ne sannan ka zo suka sakar da shi da Allah zai baka ba ka dinga cewa ki kaga ka roƙe shi dari biyu ko ɗari ko aduwa musu. eh duk a haka galibi ne wani ba yadda da baki ake faɗa ba a'a lisanin hayar ne yake nuna cewa wani ba da gaske ke da Allah ba ba da gaske ke ba kai akan ka zaka ji cewa akwai lokacin da kake yin wasa ji kake so ai ba zai baka duka ba ko da ce ka roƙe shi ɗari biyu sai mu ɗan ɗari ko aduwa eh ka san wani lokacin sai a ta ruku ka ji shiru amma zai ka ji ku abin da an kai a wannan, in ya tusa ya maya ba a uzu da to shi Allah shi ne sai ce maka anan wa yato uzu ne amma Allah ila tusuha idan da za ku fi irga ni da Allah ya muku ba za ku iya ta ci su ba ba za ku iya ba innal insani lillahi mutum la zalumun wallahi mai yawan zalunci ne kafar mai yawan kafin cewa Allah ne la zalumu kafar wanda ya kafin cewa Allah ne wanda ya rufi kiro da kuma roƙon Allah din Allah ne ya maka wa'annan abubuwa sai duk ba za ka buta masa ba to haka akwai azalimi irin wannan dan ba wani abu ne azuru ba shine wabu shay fi ghayri hayy ka ajiye abba a gurin ka ba ka ajiye abba a gurin ka ba duk wanda ya dauko bauta ya bauta wanda ke ba Allah ba a maimakon ya san Allah ne a rike shi wannan babu azalimi a duniyar kamar إن الشركة نظلم عظيم لأن الشركة ذلك شيء وليس من جرمه توقع كم في الأرض سنة مجمع أبو الجديد سنة في الجنة وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الجبل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ubangiji ya ci gaba da cewa sai ya kawo kisa ta annabi ibrahim bayan ya buɗe kafirai da makomansu masu wa allah duk wa'in da ni'imomin gaba ki daya bajjalu ni'matullahi kubra duk ni'imar da allah ya mutu dinnan baya baya sai mutum ya kafirce allah kuma to sai kuma ya kawo ga misalin wani bawa kamar annabi ibrahim alaihi shi ya kalli waɗannan ni'imomi da Allah ya yi masa sai ga ce to ai wanda ya waɗannan abubuwan ya kamata a bauta masa to shine kima kawo annabi ibrahim alaihi Allah ce wa iz duk sanda ga wa iz a qur'ani akwai kaddara uskur ai ka ambata musu ya muhammad ya kai annabi muhammad iz ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji na ij'al hadha balada ka sanna ka sanya wannan gari na makka aminan wato ya zama gari amintacce ujnubni Allah ya ubangiji ka tsayar da gari wa baniya wato ka tsayar da ƴaƴana an na'budu al-asnam akwai la wajen ai Allah na'budu al-asnam kada mu dinga bautawa gumaka an gane ko kada mu dinga bauta wa gumaka rabbi ya ubangiji innahunna lallai wa'annan gumaka abdullanna kana sai mai su mata gaba daya eh sai mai da su mata a cikin nan akwai suka a kalmar da ta akwai yaƙa magana in yadda da bin duniya illa ina sani wa in yadda da illa shi bana marida yace innahunna wa'annan gumaka abdullanna kafiran min nas sun batar da dama da cikin mutane sun halakar da bayi da yawa faman tabi'ani ya ubangiji duk wanda ya bi ni cikin tsayin taka da bauta inna innahu bi to shine nawa Allah ya ubangiji wanda ya bi ni shi zaka tsarkake wanda ya bi ni shi zaka girma shi zaka baiwa shi zaka tsare wa man afani wanda ko duk ya saba mu bai ci ga hukuncin ba wanda ka in shi fa innaka ghafur ya Allah kai ne yawan yafiya ne rahim ko mai jin kai gaba yake ne hadisi ya gaba cikin sai bukhari da hadisin abdullahi bin abbas sun ya kara masa ga annabi ibrahim bin sani an na fishi a kasar iraki a arewacin kasar iraki a wani gari da ya kira sa'ara ana kake shi kuma gari ne duk wanda suke uzba bin asnam duk masu bauta gumaka ne to da lamarin annabta ya zo da su imani su sai koma kudu kudga kasar iraki yaren da yake yana yare da ake siriyaniya yaren su kenan can ma suka suka ji karɓarsa dole ya tashi ya yi hijira zuwa misira ya dawo kusan misira egypt yau nan ma abin ya fuskara ya sake komawa can gida ba su karɓe shi ba nan fa bayan abin da ya faru na wuta ya faru da sauransu suka jefa shi wuta aka yi waye da sauransu wannan kusa kowa ya fata Allah ya masa wa'an cewa ya koma a sham a sham ya koma sham kadima ya koma ce shi ne al'arzu da barka na fiya ya koma ce bayan ya koma a lokacin yana da mata da yake ta ta aure ana kiranta sara mai yadda annabi sa'ad alaihi salam to daga nan kisa sai bukhari din da fara abdullahi ibn abbas yake cewa sai ubangiji ta wata ala ya ba shi dama ya je da'awa sai annabi ibrahim ya sake koma a misra daga nan sha tare da su sara wannan sarki na misra a wannan lokacin ya tambaye shi wannan wace ta ce yan uwa ta ce bai ce matarsa ba ce suka tura annabi ibrahim wani guri sai suka raba shi da matar don shi sarki ya lalata da ita sarki ya kasa matsuwa da kusa inda zai matsu kusa da sai dai kami inda zai zo kusa da ita wallahi sai dai kami yanzu yana kira yana iwo ya ce wallahi ba aljana a kawo wannan mata aljana ce ba mutum ba ce tsoro da firgici ya kama shi sai ce to ga wata ya ɗauko hajar hajara bai wata ce ya ce ga shi na baki ki dinga miki jima ki kuje da ake ki kuma sara ba ta haihuwa zalin ibrahim alaihi salam ya kawo shekara ta, casa'in da wani abu ko haihuwa bai taɓa yi ba kame da ruwa suke faɗa a cikin tufin siya da nisiri to wannan da ya jawo ita ta fara ta gabata ta haihu ba kuma ga wata abin nan ta ji tukun ku da ji alkhairin mata da kan ke cewa ga baiwa ta ka aura na baka sai ma shi sa muke fatan gobe su ce ga wata na gani a unguwa mai tarbiya aure mu ita ta ce a wani ta Allah ka duba ita ce da kanta da kanta ta ce ga mutu ga baiwa ta ka aura to bayan ya aura kawai sai Allah ya ba ya azuta su da samun ta annabi Isma'il da ya ba su annabi Isma'il alaihi salam to kuma sai kishi ya kama wancan cewa sai ba ta ba sai Allah subhanahu wa ta'ala suna wannan shafin cewa ayi annabi Ibrahim cewa ya dauki Hajar da ɗanta Isma'il ya kai su maka lokacin maka za ci forai daji ne ba za ka ci maka komai amma dai akwai ta'aba wanda ruwan sama ya tafi ita ko wanda sauransu akwai alama cewa dan ta'aba din zo ka lokacin annaba domin inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladhi bi bakka wannan yana nan akwai alamun su kwarai da gaske to da yaje can ya ake haka tare da dan abinci su dan dabino da waye sai su ku zauna nan ni zan tashi kawai ya tashi ya jiya sai hajji sarki shi ya zaka bin ma'ana sai ki cika ni tana cika ki ta ci jiwa sai ki ce a ah, Allahu amaka bi hada Allah ne ya ce kawo nan ka ajiye maka kudi sai ce Allah ne sai ki ce idan la yujalli'una tunda Allah ne ke wajen bari mu cutar suka zauna a wannan kudi buzurin ya ƙare ruwa ya ƙare kuma shi ba ya tafi wata ƙasa ba gurin da kuma kowa sai kuka ji tare da shi ba komai to bayan ya juya an gane ko shi ne ke wannan addu'a rabbana inni ya ba sa gano shi shi ne ke wannan addu'a rabbana ya ubangiji mu inni lallai ne a nafi ibrahim askantu min yadda. na ajiye wasu daga cikin iyali na askantu min zuriyati na ajiye wasu daga cikin iyali na biwaya din a wani daji a wani kwari ghairi bi zara ba ma abocin shuka ba gurin ba shuka tun da ba su sahara su ghairi bi zara'in ba ma abocin shuka ba inda baitul muharram a wajen ɗakin ka ka ga wanda ke abin girma ka ka abata na waje. ke eh rabbana ya ubangiji mu ina roƙon ka ko rabbana ya ubangiji mu ka ce mu ajiye ta anan li yuqimu salata dan tsaye da sallah faj'al to ina roƙon ka ka sanya afidatan minan nas zukata daga cikin zukatan mutane kaga ba kowa ba sai mutanen kwarai ka sanya zukatan wasu daga cikin mutane shahawi ilayhi su dinga karkatowa zuwa gare shi Allah sa zukatan bayi su dinga towa nan ku, don su ɗauke musu cewa zo ta haɗu a gurin nan su gina al'umma warzuquhum Allah na rubuta ina rubuta ka azza su min as-samarat daga cikin 'ya'yan itaciya la'annu yashkuru da su dinga cigaba da gode maka tabbata a cikin wannan bautar guri ne kwarai guri ne wanda ke fako amma sai Allah ya ce ya jima'i ilayhi kamaratu kulli shay' ana kai musu dukkan wani yayin itaciya yanzu ga gona abin mamaki saudiya kuma za ta ce kullum timamin sai an kawo da yanayi kullum sabo za ta ci kullum ayaba za ta ci sabuwa kullum da kaza kullum da kaza wani ba wani lokacin ka shekara su da yake musu ruwa bako ne amma ka duba albarka da Allah ya yi a wajen kai da kake da noma kake waye kake waye sun fi ka kwanciyar hankali sun fi ka ne Allahu akbar yace rabbana ya ubangiji mu innaka ta'lamu ma nukhfi ka san abin da muke koyewa wa ma nu'lin da abin da muke bayyanawa wa ma yasfa 'ala Allah min shay babu abin da yake koya ga Allah bi sana'a fil ardi anan kasa wala bi sama ko asama. sama to kun ga annabi Ibrahim alaihi salam karshen wata kissa ya tafi ya kyale shi ruwa ya kare abinci ya kare breastfeeding da take yi shafi yaro take yi nono ya dauke saboda ba abinci in babu abinci ba ruwan nono ba zai zo yaro ba kai tsaye to za ka rinka ko za ka ga ina za ko jama'a fitta fitta da mutum da hawa kan dutsen ba lokacin dutse ne tsai ka dinga rinka ko za ka ji al'umma ba ta kowa ba ta sako ta gangaro ta dawo dutsen marwa wannan dare da ta dinga yi a ce ana a kusan mana da sa'ayi tsakanin suwa da marwa in ta dinga tsarke wannan wato a aswa ta kai wannan ta kai ta kuma sai ta so bakwai can tana kan marwa a ƙarshe sai ta ga ga wani mutum a wajen kan ɗanta ta ta gudu mana kafin ta zo mutum ya mace ta zo ta samu a isma'il yana ta kuka irin wannan yana cutar kafa da da yana kuka ya yaro yake yi to wajen jin duniyar su din nan sai ta ga alamun ruwa to da yaran su dinga zam zam zam min da sun ce rashin Allah kuma Isma'il law jama'at lana zam zam Allah ya rahama ga mahaifi Ali Isma'il da zai tuna ranar da wannan yake alisa da ke da ta kyara ko bai taba ba da ta ya gabe ko ina a duniya amma wannan bikin da ta kula su din nan to shi sai aka kai ta wannan gudu ko gidan tafiya ke jawo to haka aka yi to bayan an yi wannan ruwa ya zo to kuma ga jurhu daga yemen su goma kiyaya ne sun ta hanya amma ke fannin makka ta kan kama a wani tsuntsu alama tsuntsu na tafiya to a inda kaga wannan tsuntsun tsari da ka san tsuntsu da allah ya zuba a duniya wasu alamu ne aka sa bin adama yanzu ga waɗanda suke yawo ko gogaggu waɗanda suka san tarihi suka san kiyafa kiyafa da sauransu akwai inda ka tsuntsu a guri iri kaza to kaza ne a ah, yanzu kai ne kana tafiya a daji ke ga shawo malam ka bata ko ga miki ya ka bata amma in dai zaka tabara ko bar dela alhamdulillah kana kusa da ruwa to shi ne abin da ake gaya maka hatta a dabbobi idan kana tafiya ka gara kuma a daji ka bata idan ka ga akuya ko tunkiya ko na kana kusa da jama'a <laughs> shi ne ai da alamomi ne aka sa maka wa alamat wa bin najmi hum yahtadun akwai alamomi da aka tsaya muku kamar tauraro da muka sanya muku kan yin shiriwa da shi ku gane nan gaba, nan kaza kuna guri kaza kuna cikin kaza kuna cikin kaza kwarai da gaske sai suka ce ai inda yake kuwa wannan tsutsun akwai ruwa a cikin wajen suna bibiya sai suka zo suka samu aiki ummu isma'il su bararo ne bararo ne su kuma larabawa ne mahaifiya annabi isma'il ba larabci take ba siriyaniya take suna mutuwa. sai suka suka samu ma'aikaci a cikin Ismail ita kadai yaro ma ya fara girma rayuwa take a wani ita kadai da ita take danta suka ce da Allah ke musu alfarma za su dan zauna a gurin nan ga dabbobin sun da ruwa a wajen tana wani ruwa da zanzan sai ta ce zo zauna suka suka zauna yaro yana tasowa su ma suka zo gaba ɗaya ma sun dawo nan wannan kasar ɗabi'a mutane fulani shi ta haka ce me kai fulani ilori me kai fulani kaza me kai irin wannan ne to da suka zo suka zauna a nan annabi isra'il ya fara tasowa amma a cikin shekara ko shekara ɗaya ko kuma saka annabi isra'il ya kalli in Allah ya ba su ya ma ce zai ce su annabi Ibrahim yana koyar larabci a tsakanin su suna magana larabci sai dinga kwaikwaya sai shi ma iya larabci kuma na duniya kwaikwaya an gane ko da ya kwaikwaya yana tasowa cikin su har annabi isra'il ya girma sai ya aure ya a cikin su da ne ya zo ya zai sami shi da matar lokacin ma ya fita sai ina mutu ki ya yi ya bamu da yunwa ya bamu da yunwa gida ta ce idan ya zo ki gaishe ci wanda ki da kaza da ya zo ki ce kuma ya tunda zai ki kofar eh tunda kofar ko dokin kofar yana zuwa ya ya mutu ai wanda ki ya zo da garin gemu ba sai ai za ki aje baba na ne ba ne ai ba me yaso miki kuma yaso miki da kuma ce ya ce miki yana nufin su ke to a wannan kowanne da yake ce Allah mu da yake a nan masa umarni da ɗansa Ismail ya ce su gina ka'aba shi ne yake ba Isra'il ne kawai ne bai yi Isra'il ba da kabal bin nan yana da sabir alim a wannan ziyarar da yake kawo ba kaga dama ka'aba tana nan ta rushe shi ta ce yarfa'u إبراهيم ويدفع إبراهيم القواعد كالقواعد كتبوني كي أجاوه to wani kenan ita tana da tsayi da sauransu to wannan kun ji asalin wannan abin ya biyin faru ya ƙara cewa alhamdulillah alladhi wahaba Habari al-kibar na gode wa Allah ko dangin godiya sun tabbata ga Allah alladhi wa Habari al-kibar wanda ya mun baiwa ya min kyauta al-kibar wato a nisan shekaru a tsufana ya min kyauta Isma'ila ya bani Isma'ila Ishaq da ni Ishaq to kaga annabi Isma'il shine babba kowa ya kamata mutane su san haka duk da cewa akwai wasu da cikin kiristoci masu da suna ganin annabi Isma'il shine babba eh kuma Isma'il alayhi salam shine dabish ko ba ka ba shine dabish annabi baban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma Abdullahi shi ma da shi da ke cewa annabi Dabish ni dan ababan yanka ne guda biyu Isma'il za a yanka abdullahi za a yanka da Allah ya faɗi sarki ya kubutar da su yawa yace inna rabbi lallai ubangiji na la sami'u du'a wallahi mai amsa kira ne mai amsa addu'a ne wannan annabi ibrahim bayan ya faɗi wannan sai Allah ya cika masa da cewa Allah zai amsa addu'a nan duk abin da ya nema sai ya masa gurin nan haka ne kuwa manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa ana da'awtu abi ibrahim ni addu'a babana ne annabi ibrahim kuma annabi ibrahim ya rubuta kalma mai girma ya kamata duk an tarihi ya sani wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a rabbi shaqiyya Allah ni dai ina ta ka. ina da tabbaci ina da lamani cewa in dai zan roƙe ka ba zan tabe ba in dai zan roƙe ka ba zan tabe ba ita ce abu da annabi zakariya alaihi salam shi mai faɗa أجانبكم أنت فلم أكن بدو ربي شقيا يا الله بلدت هذه وابدون بإذن إن ربي لسميع الدعاء للي من جتناني أو سكرا ليمي أو سأدو أنا ربي جعلني يا الله كسنيا لمقيم الصلاة من كينا انزموا من إير سنة ومن سورية ديك سنة من إير سنة من سورية ربنا يا أبنجم وتقبل دعاء وتقبل دعاء لازم أنت كسرة وتك قبل دعائين الله كرباء الدعاء دام أن ربنا سميع الدعاء وتقبل دعائي يا الله كرباء الدعاء وربنا اغفر لي يا الله كقابر تامو ولي والدي كقابر تامو إياه دم تمو قريب جو إياه ينسى الدعاء دم تمو قريب جو إياه ينسى الدعاء دم أنشكرني ولوالديك إلي المفتيح wal mu'minina gafarta mu'minai mazan su zama don yau mai kuma ranar da hisabi zai tsaya ranar da Allah zai bincike da kwakwance hisabi Allah zai yi shi ne gwagwado da za a tatse nonon akuya ko saniya da farkon tatsa zuwa karewa an gama hisabu Ali bin Abi ce ake mai tambaya ce wannan yadda za a yi da yawa yace Allah yadda Allah yake azurta bayi kowa da abincinsa a kowace rana to haka da yi samu ba wani wanda za a ce wai ana turbuɗin su ko an gaji ko ai in an yi wani rigingi suna da yawa yau ko mutum sai za a bincika ya kake gani a'a ba haka bane sai ce misali samun ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بنجد سبحانه وتعالى تقبل سوى ولا تحسبن الله kada ka taba tsammanin Allah kada ka taba zaton cewa Allah khafilan mai rakkana ne mai mantuwa ne amma ya amadu zalimun wato gabarin abinda kafirai suke aikatawa a kada ka taba cewa Allah ya rakkana wai bai san abinda kafirin duniya suke ta kulla musulunci ba bai san abinda suke na kafirce masa ba bai san abin da suke na makice da kulle kulle ba kakka yi san haka duk wannan abin da ake yi a je a kulle sharri a ƙasa kaza a a ba kulle wa fa ahum bi baytuna ma la yarda min qawl Allah ce ina tare da su a san da suke ciki tsaki da daddare me za a kulla a cutar da addini duk na sani duk ina sani inna ma yu'akhiruhum Allah ce kadai Allah ya ne mutu jinkiri ne yaumin zuwa wani yini tashkhas bihi al-absar ya gana ne za su kafe domin sun yi can gaba ce la ya zubi ilai farko idan ko motsawa bayan sai kabe idan su ido ya kafe ma'ana ratari da firgici idan mutum ya ga abin da zai saka musu hankali su idan su dirka ya tsare ido haka ko dawa ba zai ba muhdi'in za ga suna masu gaggawa suna masu sauri ma'ana a ranar alkiyama kenan saboda wato shine gudun fanfarki da za a yi wato yau نسوق المجرمين إلى رؤاتهم إلى جهنم وردا يوم نسوق سبحان الله يوم يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا الله تيران da zamu tashi masu tsoron Allah zuwa ga Allah wafdan suna haya akan abun hawa ونسوق المجرمين كافر kuma zamu tafi da duka ila jahannam idan wurda suna masu bin kishi da yunwa yace muqni'i ru'usihim sun ɗaga kan sama shi ne shine rafi'i ru'usuhum ila sama sun ɗaga kawunan su zuwa sama ga ido ya kakkafe saboda menene ga azaba Allah ga abin nan maimakon wannan so ake idan naka da ya zama a sama ko da yaushe yanzu a nan duniya alamun mutum kullum idan ka yana sama ma'ana kana ji abubuwa da wajen Allah kadin na rasu kalluba wajen ka bi sama wannan ke kenan mumini na kwarai kullum yana ɗaga hannunsa da zuwa sama amma su wannan saman ba ta musu amfani ba sun suna jan sirana a kiyama za su daga kansu zuwa sama saboda sauka azaba la yamtaju ilayhim barquhum yace ganin su ko idan su ko fatar idan su ba ta dawo musu saboda idan ya kaskace saboda razani da azaba da ake ciki wa afidatuhum hawa zuciyar su ba komai a cikin alkhairi ba komai ai hawa ai khaliya ba komai wannan sai nuna maka cewa zuciya ita ce ma'ajiyar ilimi wanda yake gaban Allah yau ba la yanfa'u malu wala banu illa man ata Allah bi qalbi salim zuciya ta zartawa ta kunshi aqida mai kyau ta ce wa Allah wakkakkiya ta ce wa Allah tana mai girmama shi ta ce wa Allah tana mai kudirce duk abin da ke na gaskiya wa afkidatuhum hawa ko kuma hawa ana nufin khalifa zuciyarsu tana masu mai razanuwa Allah ce wa an zai nasu mutane gargadi yau mai yanzu yaƙihi wula azabu ranar da azaba za ta zo musu sai kudu da zina zalamu sai waɗannan da suka zalunci kansu da kafa cewa Allah sai da suna cewa rabbana ya ubangiji mu akhirna da Allah ke mana jinkiri ila ajalin qarib zuwa wani lokaci mafi kusa ko nan da gobe da zamu ci mu gyara aikin mu nujib da'awatak a dan wannan lokaci zamu amsa kiranka wa natabi'ur rusula zamu kuma manzanni Allah sai ya ce awalam takunu a shin da ku zamo a duniya bane a san ku zama kun yi rantsuwa ba a baya min kabul kin kafin wannan rana kin kafin zuwa azabu ai kun yi rantsuwa ce ma nakum min zawal ai kuma za ku bushe a wannan duniya ba ba wanda ya wato man ashaddu minna quwwa wa yafi mutsakan tafiya ba za mu ci ba wa ma yuhlikuna illa dahar ba wani abu da zai halaka da mu sai zamani to wai Allah ya kashe mu wannan magana magana magana ce kawai eh ba mu wa da zai same mu wasu kantu kuma kun zauna fi masakin allazi lam anhu anfusahum a mazaunai a gidajen waɗanda suka zalunci kansu ma'ana sai kuka biye waɗanda suka zalunci kansu da kafa cewa Allah da yau Allah ta tsigiranci kuka biye musu ta bayyana lakum kuma na bari ya bayyana gare ku kai ba Allah bihi cewa ga fa yadda fa muke da su fa wayannan mutane ku sani idan ka bi arne ko ka bi wani abu wani akan saba ma Allah ka kalli a baki ya Allah ya da shi kai wa fikiri da mai shafaffe ne da mai shafaffe ne yadda Allah ya wani kai ba ka maka eh shi ne sai ke cewa wata bayyana na kuma mai ya bayyana gare ku kai ku fa'alna bi da muka aikata musu wa darabna da kuma amsal kai mun buga muku ma misalai daban-daban na al'umma sai wane ya zo shi ma mun halakar da shi wane ya zo ya mana tsingiranci mun halakar da shi wane ya zo ya mana rashin mutunci shi ma mun kata-kata da shi na'am wa kad makaru hakika wa'ancan manyan na baya sun yi makirci makarahu irin makircin da suke wa addini sun cutar da addini sun yi zalunci sun cuci masu addini masu wuta Allah wa inda Allah makaruhu amma makirci sai a wajen Allah ai Allah shi ya so masu amma da suke ga me karshen sa wa in kana makruhu kai wa kana kai makircin suka yi saboda girmansa sa litan sulamin ya kai gargarar da za a iya ture dutse ko dutse zai iya bucewa sai da muke ce ana nufin bom a nan li tazula lil ba daga cikin makircin da suka yi akwai makircin da zai kawar da dutse bom kenan yanzu kwanan da bom da aka sawa wajen jirgin ka ji jirgin kasa ba wani abu da ake ganin zai amma ka tura ya haka mutane Allah ya ce sun yi makirci makirci mai girma litazula minhu jibal kai wallahi saboda girman makirci nan duwar wasu suna iya bijewa su bace su fashe su kau daga inda suke malamai suke bom Allah yake nufi a wurin nan makircin da zai fasa dutse a sa na kiya a sa bom a zo a yi kawai a zo a yi kawai don wata bukata Allah ce duk na sanar da wani abu masu dasa ba mai, masu kashe jama'a su kai wallahi a azin Allah yana kallon a haɗa baki da ke dan aje a cutar da al'umma dan a cire mata nutsuwa dan a hana ta addini dan a karya mata tattalin arziki da duk wannan kashe kashen da ake yi duk kuma manufar shi ne a kashe su wani da wani da wani dan ni da wani da wani mu cika wannan rayuwa ko ba zai yi ba Allah da sunan ta haka ba yanzu ina waɗanda aka yi duk da shoron suka dinga kashe kashen nan suna yana da kansu kashe kansu da kansu kashe kansu ai ka'ida ba da mutum zai hana uwarsa bacci ba zai yi ba wanda yake so ya huta ya zo na lafiya to ya so wa al'umma alkhairi wallahi Allah ko ta masa da hankali amma wallahi al'azim ba sun fi ka tashi hankali su suka cikin suke kar a hada baki da kai a kashe jama'a ko a taya masa da hankali ko a karya masa salon arziki ko a rikita ta kullum ana zargin zargi haka ba aka sa mutane ba. kai kana zargin wani ne shi wani yana zargin ba shi bane wani ne wani suna zargin su wani ne su wani suna zargin yan addini kaza ne ko yan addini kaza suna zargin yan addini kaza ne sai an yi wani alamu sai dauka kamar su wani ne tafiya ta take a ashe ba su wani bane su wani wannan a haka ake amma hasbunallahu ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ارسام جوالك فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأغفار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ubangiji subhanahu ta'ala tana da cewa fala tahsabanna Allah kada ka taba tsammanin Allah kada ka taba zaton Allah cewa mu mukhlifa wa'dihi rusula mai saba wa manzansa da ya musulmi inna da nansuru rusulana wa ladina amanu bil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ce wallahi kina taimaki manzannina la aqliban la ana wa rusuli wallahi ni da manzanni na sai mun yi galaba sai mun ci nasara to kada ka taba daukar cewa wato Allah wa sarki mu khulifa wa'di li rusula cewa zai saba manzanni alƙawari da musu a'a ba zai haka ba inna Allah lallai Allah mutum sarki azizun mabuwayi ne karfa mai tsaron da fada zuntiqam ma kamu mai muni duk wanda ya kama wallahi ba zai hukunce masa ba yau mutum baddalul ardh ka gaya musu ranar da za a canza wannan ƙasa gairar arzi da wata ƙasar daban ko yau matubaddal arzi ka gaya musu ranar da za a canza wato sabuwar ƙasa gairar arzi ba wannan ƙasar ba ranar da Allah zai ɗauke wannan duniya su cin wata sabuwa to wannan hadisin ya na na isha cikin sai musulun to haka yake nuna Allah zai ɗauke wannan duniya ba wai kuskure ma za a yi mata ba kasar gaba ɗaya Allah zai yaki yaji wata wata a kone ta a ji abin da ta sa kawo sabuwa farakan wata ba ta sa ba Allah ta ba yace wasu samawa kuma za a canza sammai duka kai Allah Allah wajen ta tsaya su zai fito mun ko muna ina wani yazo za a fita da ka ce yau mutum badan al-ard ghayr al-ard was samawat to wa aina nahnu al-ibad mu muna ina to an canza sama sai ce an ci zai ko kalfishi Allah wata gada ne samu ji ya tsora ba kai duk zai tsora bayi akan wata gada sabon sama sabon duniya sabon lahira sabon sama da kwanta sabo yau a leda za a bayi shi da iko da kalmar kudi hmm. kai Allah Allah mutu ba wa zaratu lillah bayi za su bayyana ga Allah alwahid ƙahar wanda yake ɗaya ɗaya alqahar mai rinjaye a saman bayi ma'ana idan an canza sabuwar ƙasa sabuwar sama to a nan ne sai Allah subhanahu wataala ya tsaye da bayi za a zo a hisabi kuma ka ci kayan wani eh Allah yana ci kai ba kai aka yi kaza kaza kai kaza kai kaza kai sanna kai azumi kai tsoron Allah kai kaza Allah ya samu daga ciki to shi ya ce wataran mujrimin za a ga kafirai yau mai izin a wannan rana muƙarrani na wato a ɗaɗɗaure fil asfari a cikin ankoki da sarkoki su haka za a zo da su wallahi aufa ku zuwa kullu ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراع ذراع فسلكوه الدوري يجي أتيرانا إن قالوا هم يقولوا لا سيدنا أولا مالا أنا تتشن دوكا قال حرك عمالا وصفلت الشياطين لفظ أخطاك نعم يتيك سرابين هم ريبون أن لا أدوى نفسه يوم متاح min kafirani na narkakken ƙarfe ne narkakken dalma to wa tabsha wujuhahum na wuta za ta lullube fuskokin su rub sama wuta ta wuta ko ina wuta da wumin ta da mihadun wa min fawqihim ghawash ai mata shimfiɗa da wuta sama ma ai mata murfi da wuta yaji zai Allah Allah zai tsaye da bayi ne dan ya sakan dan ya sakamako kullu nafsin ta ka a kowace rai ma ta tabbata abin da ta rubuta ta aikata inna allaha lalle allah mun saki shari'ul hisab mai saurin wato hukunci ne mai saurin hisabi ne allah ce haga balagha wannan sako ne linnasi ga mutane allah ce ku ji wannan sako ne bana ga muku wallahi ne haka sai na ce da bani haza balaghun linnasi wannan sako ne ko isar da sako ne zuwa ga mutane wani yunzaru bihi dan ai musu gargadi su sani Allah musu suke gargadi kowa ba ya gaya maka ya gaya maka an kai kaza ka hukunci an kai kaza ka hukumarka su ba wani yaudara ka ce ko ni ba a gaya min ba ni ban sani ba wani ya ilamu kuma dan su san cewa annama huwa ilahu wahid kadai Allah ilahu wahid huwa ilahu wahid shine abun bauta daya daya wahidun ɗayan da ba su da biyu wal yadhakkara ulul albab dan kuma ma'abota hankula da basira da hangen nesa su ɗauki izina su ɗauki wa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu da cewa Allah muka sarki kai amince da mu a ranar gobe kiyama ya Allah ya ubangiji zulman mu Allah ka yafe mana duk wanda ke cikin damuwa Allah ka yaye masa ya Allah ba dan mu ba dan halmu ba Allah ka yafe mana zulman mu Allah saban da muke maka Allah ka yafe mu ya Allah ya ubangiji ka yafe mana ya Allah ka sama Allah ka mu lafiya masu kashe kashe na Allah ka shirya su idan ba za ku shirya ba ubangiji mun fake da sunanka alqayyum mun fake da sunanka alhayy mun fake da sunanka Allah mun fake da sunanka al-aziz al-jabbar ya Allah ka mana maganin Allah duk wanda yake cutar da mu a kasar nan ya hana mu wato hanci ya hana mu sakat ya Allah ko mutum ko aljan ko dabba ko menene Allah ya mana maganin sa Allah ya ubangiji waɗanda suke ta tsaurara ma daga farashi mai tsada abinci tsada komai tsada magani tsada ya Allah an antal qahar antal azizul jabbar antal mutakabbir ya Allah ka rubuta shi Allah ka rubuta shi Allah ka mana maganin su ya Allah duk gungun yan kasuwa da suka haɗa kai suna ta cutar da jama'a Allah ka mana maganin su Allah ka tarwata dukiyar su Allah ya ubangiji ka zare albarka a cikin rayuwar mai ya'yan ya Allah duk wannan da suka hada kai suna ta cutar da al'ummar اللهم انا نجعلك في نشورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نشورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نشورهم ونعوذ بك من شرورهم من هذا بس يا ادم وانا يا زي عمر هذا شرط وبنت الله كيف ثلاثيه لدوله ثلاثيه الله كيف ثلاثيه دوله ثلاثيه كل البايز Allah ya ubangiji waɗanda ba su zuwa ba Allah kai su Allah ba su ka kai su waɗanda kuma suka je Allah ƙara mai da su waɗanda ba su taɓa aikin hajji a cikin ba ubangiji Allah ka ba su iko yi wanda suka yi ya Allah ka ba su iko su ƙara Allah ka bar zaman ka wasu amana wanda ba su da gida Allah ka ba shi wanda yake da gidan ya masa kwanci Allah kai yi rota masa samarin mu da suke aure ba Allah ka zaɓa musu mazaje na gari mata na gari mata kuma Allah ka zaɓa musu mazaje na gari waɗanda da ake musu ba shi Allah ka biya musu ya Allah ka ɗauke mana bashi a kai ya Allah duk wanda ake bin sa bashi Allah ka bashi ikon biya wanda yake bi Allah ya karbo masa Allah ya karbo masa wannan unguwa Allah ya ƙara zuba albarka a cikin ta Allah ya ƙara zuba albarka a cikin wannan unguwa ya Allah ya umarci ka kudin tarbiyyar yara tarbiyyar yan mata tarbiyyar samari tarbiyyar magidanta ya Allah ka ƙara zuba albarka a wannan gida da wannan da wannan gidaje baki daya da wannan unguwa baki daya da dukkanin unguwanni musulmi da suke wannan kasa da suke duniya baki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين